أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تتلاتة آه شاهد الربيع الآخر sha uku ga watan rabi'ul akhir alif da ɗari hudu da arba'in da hudu sha uku ga watan rabi'ul akhir alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da takwas ga watan Nufamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi haƙoƙin Mustapha sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Littafin da yake karantar da mu girma da matsayi na annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Ɗaya daga cikin manyan malamanmu a Sheikhul Allama Qadi Iyad rahimahullah shi ne ya rubuta wannan littafi. Kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin Bilal ibn Rabah radiyallahu an wanda ke kan titin Kumaye Street PRP Junction a cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Satin da ya wuce mun kwana a shafi na 34 bangare na biyu na wannan littafi. Darasi na 101 cur Mun karkare da fasalin da yake mana bayanin kaɗan daga cikin tarihin magabata wurin girmama rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yadda suke girmama sunnarsa alaihi salatu wassalam yau insha Allah za mu tashi a darasi na ɗari da biyu faslun mala ce rabewa insha Allah wa min tauƙirihi yana daga cikin girmama shi wa birrihi da kuma yi masa biyayya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam birru alihi shine biyayya ga danginsa wa zurriyatihi da kuma zurriyarsa wa ummahatil mu'minin da kuma uwayen mu'minai su kam su wane ne azwajihi sune matayansa radiyallahu anhun kama habba alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da al'umma haka din a yi masa biyayya a yi wa danginsa biyayya sannan kuma a yi wa matayensa biyayya wasalakahu salafus salih magabata na kwarai suka shiga wannan tafarki radiyallahu anhu qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innama yuridu Allahu. kawai subhanahu wa ta'ala yana nufi ne li yuzhiba ankum ar-rijsa ya tafiyan muku da ƙazanta da kuma dauɗa ahlal baiti wato ma'abuta gida mataye kenan saboda in an ce ahalin mutum su ne matayensa ana fahimta kamar yadda ya zo a cikin ƙisan eh, annabi ibrahim wa mura'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata wa ana ajuzun wa hadha ba'di shaykha إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت أنا فهمتها ذاك آل يمتم سوني ما تنسى الله سبحانه وتعالى أولا آية يا تركك ما تاين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعالى سبحانه وتعالى ياتي wa azwajuhu kuma matayansa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummahatuhum sune uwaye ga mu'minai kenan duk mutumin da bai yarda da cewa ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uwa ce a wurinsa ba to wannan ya fidda kansa daga cikin zaman mu'minai saboda wa mai shaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda Wa ويتبع غير سبيل mata walla, wa تولى ونصله wa sa'ad masira don haka dole in dai muminin ne kai da gaske to dole ka yadda da cewa ta kaftin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne gare ka in ko kai samu shakku ko kaikayi ko rashin yadda dama yana ɗaya daga cikin nawaqidul islam abubuwan da suke warware musulunci wato shine shakku cikin kafircin kafiri ana fahimta misali kamar Abu Lahabi Abu Jahal misali sai kai shakkun kafircin sa malamai suka ce kawarwar musuluncin ka dan haka dole ne in kai muminin ne da gaske ka yarda da wannan abu muhammad Ibn ahmad al'adu min kitabi kitabi. abu muhammad bin ahmad ya ba mu labari daga littafinsa. wa katabtu min aslihi kuma ni na rubuta daga asalin rubutunsa in ji malam haddathana abul hasan al-muqri abul hasan al-muqri ya ba mu labari al-farghani mutumin farghan haddathatni ummul qasim bintu shaykh abi bakr al-khaffaf wato ummul qasim ya shaykh abu bakr al-khaffaf ta ba mu labari qalat tace haddathani abi mahaifina ya bani labari حدثنا حاتم حاتم يا با ملاباري شي كان حاتم هو ابن عقيل شيني ني دان عقيل حدثنا يحيى يحيى يا با ملاباري شيني هو ابن اسماعيل شيني دان اسماعيل حدثنا يحيى هو الحماني يحيى يا با ملاباري شيني حمان حدثنا وكع وكع يا با ملاباري عن ابيه دغه ما هيتنسى عن سعيد بن مسروق دغه سعيد ام مسروق an zaid ibn hayyan daga zaid dan hayyan an zaid ibn arqam daga zaid dan arqam radiyallahu anhum qala yaci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaci an shudukumullah ahla baiti ina gama ku da girman Allah game da mutanen gidana salata ya faɗi wannan magana sau uku ko kuma ina rantse muku da Allah game da mutanen gidana qulna li zaid sai muka ce da zaid ibn arqam radiyallahu an man ahlu baiti su wanene ne alayen gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce alu ali akwai yaran aliyu wa alu ja'far da yaran ja'far bin abi talib wa alu aqil da yaran aqil da kuma alul abbas dukka waɗannan guda hudu jama'ar nan ƴaƴayensu da tsatsotsinsu su ne alim baitin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana cikin muslim rahimahullah ana fahimta alu aqil alu al-abbas alu jafar sannan alu ali su hudun nan su ne ahlul bait hadisin sahihi yana cikin muslim rahimahullah mala yace wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shi ma wannan hadisin sahihi ne imam tirmidhi rahimahullah shine ya rawaito shi annabi ya ce alaihi salatu wasalam inni tarikun fikum ni ina barin wani abu a cikin ku ma in akhastum bihi lam tadillu abinda matukar kuka yi riko da shi to ba za ku bace ba ana fahimta kamar an tambaye shi ne to menene sai ce kitab Allah na bar muku littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa itrati su wane ne itra ahla da kuma mutanen gidana don mutumin da ya riko da ainihin alqur'ani sannan ya bibi karantarwa ta a wurin mutanen gidana to wannan ba zai bace ba ana fahimta fanzuru kaifa tahlufuni fihima don haka ku duba ku ga yaya za ku maye mani a cikin waɗannan abubuwa guda biyu wato sune qur'anin kenan da kuma ainihin ma'abuta gidana wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce alaihi salatu wassalam ma'rifatu ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sanin dangin annabi muhammad alaihi salatu wassalam bara'atun minan nar wannan barranta ce daga wuta wa hubbu ali muhammad san dangogin annabi muhammad sallam jawazun ala sirat wannan ƙetara ce akan siratu wal wilaya jibinta koko kauna li ali muhammad ga dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amanun min al azab wannan aminci ne daga wuta to wannan hadisi mawdu'i ne bai inganta ba ibnu adi da ibnu al-jawzi da imamu sakhawi da kalabazi duk gaba ɗaya sun tattafi akan gaba ɗaya wannan hadisi mawdu'i ne a agagge ne ƙirƙirar shi yi aka aji ana fahimta amma dai musulmi ki dole ya so dangogin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta mala yace qala ba'd ulama wasu daga cikin malamai sun ce rahmatullahi alaihi ma'rifatuhum sanin dangin sa alaihi salatu wassalam hiya ma'rifatu makanihim shine ka san wurin su matsayin su minan nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza arafahum bidhalik in ya san su da haka su dangogin arafa wujuba haqqihim ya san inda wajabcin haƙƙin su yake tabbata wa hurmatahum zai san hurumin su bi sababihi saboda shi annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعن عمر بن أبي سلمة أن سامو دغا عمر أن أبو سلمة رضي الله عنه ياتي لما نزلت ألوكة دونا آية تسوكا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت كوي سبحانه وتعالى yana nufin ya tafiyar muku da dauda ne da kazanta ma'abuta gida wato mata kenan wa zalika fi baiti ummi salama yace wannan aya ta sauka ne a ɗakin uwarmu ko mahaifiyarmu ummu salama radiyallahu anha da'a fatimata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kira fatima wa hasanan ya kira hasan wa husainan da husain radiyallahu anhum fajallalahum sai ya lullube su bi kisa'in da mayafi wa aliyun khalfa zahri aliyu kuma yana tsaye a bayansa radiyallahu an summa qala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allahumma haula ya Allah waɗannan ahlu baiti sune mutanen gidana fa adhib anhumur rijsa Allah ka tafi musu da kazanta da dauda wa tahhirhum tathira sannan ka tsarkake su tsarkakewa wannan hadisi sahihi ne Imam Tirmidhi rahimahullah shine ya rawaito wannan hadisi kenan kun ga wancan hadisi na Zaidu ibn Arqam da yazo radiyallahu an cewa su waye alul bait yace alu ali alu aqil alu jafar alu abbas saboda ai yanzu yaran aliyu din ne radiyallahu an suke cikin bargoshi kuma yana tsaye ana fahimta to wancan hadisin sai mana bayanin kuma sauran waɗancan ayayen waɗancan mutane guda uku radiyallahu an su ne ainihin alul bait to in ka jibinci wasu kai faɗa da wasu kai ba mumini bane kamar yadda zamu karanto hadisi gaba kada in ka rungumi wasu to nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba? ya zanto yi imani da wani bangaren littafi ka sake wani bangare to fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al qiyamati yuraduna ila ashadd al azab in kace ka rungume wasu mutane ka kyala wasu to kai ba a maganan ka kwata kwata dole maso uwa ya so ‘ya'yanta wanda ya rungumi ƙur'ani ya rabi da hadisi ba musulmi ba dole in ka rungumi ƙur'ani hadisi na tare da shi don ba ka iya gane ƙur'ani ba tare da hadisi ba ana fahimta mala ce wa an sa'ad ibn abi waqqas an samo daga sa'ad ɗan abu waqqas radiyallahu anhu lamma nazalat ayatul mubahala a lokacin da aya ta sa'insa ko fito na fito ko ta tayya ta sauka ana fahimta wato wancan ayar ta kice qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin ku zo mu yi fito na fito ku faɗa in faɗa kai la'ance la'anceceniya ni ma in yi mu ce mai ƙarya la'anar Allah da bala'i ya sauka a kansa ana fahimta to lokacin da wannan aya ta sauka mun karanto muku cewa da sayyid da aqib da asqaf waɗannan duka matsayoyi ne ainihin a cikin christianity kama a ce reverend father kama a ce archbishop misali irin waɗannan abubuwa pastor to shi ne sayyid da aqib da asqaf su suka zo suka ce to ai mu yanzu mun san kowane annabi da irin abubuwan da yake zuwa kai mece ce alamar ka bayan duka a musu bayani gaba daya sai suka nuna kamar kaikayi na sanarci to na yanzu tsakana da ku ku zo mu bahala. ni in yi jafa'i ko ma in yi tsinuwa ko ma ku yi mu ga wane ne cikin mu da ku zai lalace tambade balbalce lalace sai ɗaya daga cikin su ce kai jama'a kun riga kun san mutumin nan annabin Allah ne da gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka in har ba za ku anshi abin da ya zo da shi ba na musulunci ku zo mu raki mu ina mu ina mu koma tabi saboda in kuka yadda kuka yi mubahala kuka yi fito na fito da shi la yambutu fikum saghirun wala yabqa fikum kabir dan kankanin yaro ba zai tsoro ba dattijo daga cikin ku shi ma ba zai kai ba yadda ka san abin da ake cewa eh, farin dango abin nan ya samu abin ga misali shuka ana fahimta ka san sukan cinye amfani ne gaba daya to in kuka yadda kuka yi wannan abu to ba wani mutum daga cikin ku wanda zai tasa ba yaro ba ba tsoho ba ba namiji ba ba mace ba haka in dai har ba za ku yadda ba ku bar shi da kayan shi kun kun san shine annabin da Allah subhanahu wa aiko ku zo mu koma cikin gida to abin da nake so in faɗa a lokacin da wannan aya ta sauka wannan hadisi yana cikin muslim rahimahullah دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة النبي عليه الصلاة والسلام يكرا علي يكرا حسن يكرا حسين يكرا فاطمة رضي الله عنه وقال تيتي اللهم هؤلاء أهلي يا الله إنا روبانك وأنان su ne mutanen gidana to wasu daga cikin mutane sai suka riko da wannan wannan hadisi yadda nace muku yana cikin muslim muslim kuma littafin mu ne shi ma wancan hadisi na zaid ibn al-arqam radiyallahu an shi ma yana cikin muslim muslim kuma namu ne ana fahimta to sai suna kafa mana hujja da wannan hadisin amma su saki wancan wannan kuma shine na sha faɗa a cikin mantiq shi ake kiran shi al-musadaratu ila al-matlub abinda kai ka san na yadda da shi ni ma in na yadda da shi kuma sai ka kafa mu da shi me kenan kai ana fahimta to in ka riki wannan a matsayin hujja daga cikin muslim ah to me yana ka rika wancan ana fahimta don haka yadda ka kafa hujja da wannan sai ka kafa hujja da waɗancan su ma cewa eh haka suke to in ko ka yadda da su to shikenan sai ka zo mu tafi in ko baka yadda da su ba So na fahimci kai mutum ne wanda yake son zuciya kasa a gabanka malam yace wa qala Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ali annabi yace game da abin da ya shafi ali radiyallahu an man kuntu maula duk wanda na kasance ni majibincin al'amarinsa ne fa aliyun maula aliyu shi ma yana iya tsaya masa ya jibinci al'amarinsa Allahumma wali man wala Allah ka jibinci wanda ya jibince sa wa adi man ada sannan kuma kai fada da wanda ya fada da shi wannan hadisi sahihi ne shi ma ana fahimta zaka an ce maula ma'anan shi sayyid kamar da yake yana iya zama bawa ba ka tana ce salim ba maula wane bararren bawan kaza zaka in kace na? ma'ana wanda yake shine makoma ko wanda yake al'amari yana wurinsa kamar da yake maula kuma yana iya ɗaukan bawa so daga cikin abin da suke kama hujja da shi a wannan hadisi annabi sallallahu ya kira aliyu maulana to ai ya kira wasu ma maulana ga zaidu ya ce zaidun sayyiduna maulana hadisi ne sahih zaidun shugaban mu ne shi ma kuma mai iya jibinta al'amarin mu ne to in ka ce anan an ce maulana ko to can ma an ce maulana da ya bambanta maulancin da maulana ana fahimta malamai so da yawa abubuwa akwai son zuciya tare da mutane hadisi ne wanda yake bai da matsala wa qala fihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin aliyu radiyallahu an wannan hadisi yana cikin muslim la yuhibbuka illa mu'min ya kai ali ba wanda zai kaunace ka sai mu'mini wala yubghiduka illa munafiq ba kuma wanda zai kika face munafiq kuma idan ka duba littafanmu na sunna falalolan da suka zo game da aliyu radiyallahu anhu da hassan da hussein radiyallahu anhu ba su ma zo a cikin littafan shi'a ba ba su zo a cikin littafan shi'a ba amma sai dai sukan rairayi abin da ya musu sai su to ai kuma nan kun ce kaza to abinda kuma ba su fahimce shi ba to ku tambayi masu abin mana <laughs> ana fahimta mala yace wa qala lil abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da abbas radiyallahu an wallazi masu bugu wanda ba na ba nafsuhu ne ko nafsi to mu mu gyara namu ha'un ne namu nafsuhu wallazi nafsuhu ko masu bugu irin nawa nafsuhu ne a namu to mu maida ha'un ta koma ya'un wallazi nafsi biyadihi saboda annabi alaihi sallam baya cewa wallazi nafsu yakan ce wallazi nafsi ne da aka sai mu mai da ha'un ta koma yawo wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa la yadkhulu qalba rajulin al-imanu imani ba zai shiga zuciyar wani mutum ba hatta yuhibbakum lillah har sai ya kaunace ku don Allah subhanahu wa rasulihi ya kaunace ku dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man adda anniko wa man adha haka ne wa man adha ammi faqad adhani duk mutumin da ya cutar da kawuna to ya cutar da ni wa innama ammu rajul kawai ai kawun mutum sun abi ai irin mahaifinsa ne sinu ma'ana matil irin mahaifinsa ne ko tamkar ko kamar mahaifinsa ne to wannan hadisi imamu tirmizi ne ya rawaito sa rahimahullah amma bai inganta ba sai dai amrul rajul sunu abi wannan ya inganta a wata riwaya can daban amma a wannan isnadin bai inganta ba don haka hadisin bai inganta ba wa qala lil abbas yati da abbas radiyallahu an ughdu alayya ya am kai mani sammako ya kai kawuna ma'a waladi tare da ɗanka fa jama'ahum sai ya tattara su wa jallalahum annabi alaihi salatu ya lullube su bi mula'atihi da bargonsa wa qala sai ce hadha ammi wannan shine kawuna wa sinu abi kuma tamkar babana wa ha'ula'i ahlu baiti waɗannan su ne mutanen gidana fasturhum minan nar Allah ka suturta su daga wuta ka satri iyahum kamar yadda na lullube su da wannan bargonawa shi ma hadisin bai inganta ba ana fahimta fa ammanat uskuffutul eh, albab sai wato bangon kyaure yace amin wa hawaitul bait da kuma ainihin katanga ta gida bangon gida gaba daya suka ce amin amin to hadisin dai bai inganta ba kamar yadda na faɗa wa kana ya'khudhu bi yadi usama wannan hadisin yana cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan yi riko da hannun usama ibn zaid usama dan zaid zaid dan sabit ko dan harisa dan harisa saboda zaid dan sabit radiyallahu anhu kada amanta shine ciyaman wurin hada ainihin alqur'ani ana fahimta to ba shi muke magana ba zaidu dan harisa wanda shi kadai ne sahabi daya qal radiyallahu an wanda qur'ani ya ambace shi wato wanda ya taba auren zainab radiyallahu an an fahimta to shi usama din kun san daya ke gare sa wato daga ainihin barakatu ummu aiman radiyallahu anha wace ke ta taba rainon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai hada su aure da ainihin Zaid ibn Sabit Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu da haka sai aka samu Usama to kaunar da annabi yake wa ainihin Zaid mahaifinsa alaihi salatu wasalam sai ta koma wato ga ainihin da Usama to yakan rike hannun Usama radiyallahu an wal Hasan ya rike hannun Hassan ɗan Aliyu, radiyallahu anhuma, wa ya ƙulu sai ce, Allahumma inni uhibbuhuma ya Allah yaran nan guda biyu ina kaunan su fa ahibbahuma Allah ka kaunace su wa qala abubakar radiyallahu an abubakar sotari yakan ce Allah ya kara masa yadda ita ma wannan riwaya tana cikin bukhari rahimahullah urqubu muhammadan fi ahli baiti Ku kula da annabinku muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alayensa wato dangin gidansa abubakar so da yawa radiyallahu anhu yakan faɗi wannan wa qala aida kuma yakan ce wallazi nafsi bi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa abubakar shi yakan faɗi wannan radiyallahu an shi ma wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim yakan ce la qarabatu rasulillah wallahi dangi makusanta na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahabbu ilayya ya fi soyuwa gare ni an asila in sada musu da zumunci min karabati fiye da ainihin dangi na kusa ana ko fahimta wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan hadisin yana cikin sunan tirmidhi rahimahullah kuma hadisi ne Hassan yana cewa Ahabballahu Allahu man ahabba hasana wannan a cikin balaga yana iya daukan huska guda biyu wato yana iya daukan khabariya yana iya daukan insha'iyya in kace al-khabar wato ya zama labari annabi alaihi salatu wassalam yana ba mu labarin cewa subhanahu wata'ala yana kaunar duk wanda ya kaunaci hasan radiyallahu anhu amma in ka dauke shi insha'iyya addu'a kenan ahabballahu Allah ka kaunaci man ahabba hasanan duk wanda ya kaunaci hasan radiyallahu anhu duka yana iya dauka ana fahimta wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce amma wannan riwaya bata inganta ba man ahabbani duk mutumin da ya kaunace ni wa habba hadaini ya kuma kaunaci waɗannan wa ashara ila hasan wa husain yayi nuni zuwa ga hasan da husain radiyallahu anhuma wa abahuma da mahaifinsu wa ummahuma da mahaifiyarsu kana ma'i fi darajati yawmal qiyama zai kasance tare da ni a cikin matsayi irin nawa ran alqiyama wannan riwaya ba ta inganta ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan hadisin ya inganta man ahana quraishan don mutumin da ya wulakantar da quraishawa ahanahu Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya wulakantar da shi saboda su suwa ne ne dangi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan hadisi na cikin bukhari qaddimu quraisha ku gabatar da quraishawa wala taqaddamuha kar ku gabatu akanta tawun guda biyu ne a larabci wala ta taqaddamu alaiha amma a larabci akan yi haka kamar yadda Allah sun sarki a can cikin hudu yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idin asalin sa la takallamu nafsun ne ana fahimta to don haka la tataqaddamuha asalin sa kenan amma sai aka share ɗayan tawun din litakfif saboda sauki a wurin malaman larabci kenan kun ga shi sa a lokacin da za a haɗa ƙur'ani lokacin abubakar radiyallahu an haɗawa na farko saboda gudun mutane kan su yi saɓani sai abubakar ya ce da su wannan kwamiti panel da ya kafa radiyallahu anhum idza ikhtalaftum antum wa zaid idan kuka saba da ku da zaid radiyallahu anhum to ku rubuta alqur'ani da yaran qurayshawa fabihi nazar saboda da yaran su ne qur'ani ya sauka kuma saboda girman matsayinsu. an fahimta to don haka kar ku gabata a kansu, abin da ya shafi shugabanci da jagoranci amma kuma ku gabatar da su wa qala sallallahu alaihi wa arihi wa sallam li umme salama annabi alaihi salatu salam ya ce da umme salama radiyallahu anha la tu'zini kar ki cutar da ni fi Aisha a cikin Aisha radiyallahu anha kar ku manta ummu salama radiyallahu anha mata ce ko ɗaya ce daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana auren abu salama a lokacin da suka tafi yaƙi aka yi masa rauni radiyallahu an sai ta yi harsashen kamar ba zai rayu ba sai ta ce ya aba salama ka zo mu ƙulla yarjejeniya idan ana mit in ni na gabace ka kai ba za ka auri wata ba ni ma in baka irin wannan alkawarin in ka gabace ni ni ba zan auri wani ba Abu Salama ya ce a'a radiyallahu ba haka za a yi ba ke dai ki addu'a in ni na gabace ki Allah ya baki wanda ya fi ni alkhairi sai ta ce to wa man khairun min Abi Salama waye ya fi ka alkhairi ana fahimta sai da ya rasu radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ta fita cikin takaba fito ka je ka ce mata sallam yana da ainihin ra'ayin ya aure ta to sai ta faɗi wasu maganganu ba su inganta ba cewa to aini marayu sun mani yawa gani tsohuwa ga tsananin kishi amma waɗannan maganganu gaba ɗaya duk ba su inganta ba na dai kawo ne min babu anas sallan sai mai da mata da marsa shi a karki damu shekarunki ba su kai nawa ba marayunki zan haɗa su da nawa sannan kishi zan miki addu'a Allah ya yi don haka sai aka yi aure mahallul istidlal abin da nake so in fitar har kullun karka da tsammani da samun dacewa ko daga rahmar Allah subhanahu wataala saboda ai ta tunaninta waye irin Abu Salama to annabi alaihi salatu wasalam shi ya ɗaran ma Abu Salama rabiyar anhu ana fahimta irin haka ya faru lokacin da ainihin eh, abin nan Umar radiyallahu an abin nan yasa Hafsa mijinta ya rasu ina ga Huzafa sunansa in ban shedan bai masar da ni ba sai ya je ya sami ya yi magana da shi Usman yake radiyallahu an la hajjata lifis da ba ni da ra'ayin aure ya samu Abubakar radiyallahu an shi bai matanka mashi ba sai ya je ya koka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga ya rasulullah ni na je na sami har ma gara Usman radiyallahu an na dan samu sassauci shi yake ba ra'ayin aure amma sahibinka ya rasulullah kai da baka na in ka tanka shi ya tanka sai ce ka kwantar da hankalinka wanda zai aure diyakka shine wanda yafi Abubakar yafi Usman alkhair shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to ita ummu salama radiyallahu anha tana da mawaqif akwai da inda nake so mu je shi sa ban san mu za mu fa tarihi amma tana da mawaqif abubuwa da yawa a lokacin da aka zo an ce sanadin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kaunar Aisha kwarai kamar yadda yazo a cikin riwayar Bukhari ba ma kasafa yakan ce Aisha ba sai da ce ya Aisha. ana fahimta duka sun sani a lokacin da bai da lafiya sallallahu alaihi wa sallam ya dinga tambaya aina ana aina ana ina nake har suka fahimci dai cewa ɗakin Aisha radiyallahu anha yake nema suka ce ya rasulullahi bari a kai ka can wurin gaba daya kaga iyaye iyayen mu iyayen kirki yau in kana da wannan kana ga zai a gidanka ka dinga lalibai ka ce wai ina nake sai ta sarka ka su aje ko sarka ta kaza ajiye ba mai kula da kai ai abincin da a wurgo ba shi a ce ga shi nan ruwa ne a maka wurgi da ladafi wata tun da ta kake ne ba ana fahimta musu ya rasu tun da can ne ka fi natsuwa to yanzu ba matsala duka mun haƙura ai shi sa kun ga ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu anha kan kinyanta sallallahu alaihi wa sallam ana fahimta saboda abin da yake so shi suke so kuma abin da yake so shi Allah yake so subhanahu ta'ala don haka sai aka ce a cikin ga koma kaman wasu wurare an ce dalilin faɗin wannan hadisi don kamar yadda aya take da sababin nuzul dalilin sauka to hadisi na da sababin wuro dalilin zuwa duk hadisi da ka gani akwai dalilin da yasa an sanar yake faɗinsa an ce wannan dalili shine mutane sukan kirdadi yaushe ne ke ɗakin Aisha radiyallahu anha sai su gabatar da kyauta ana fahimta sai aka ce sai ummu salama radiyallahu anha ce ya rasulatu ka musu magana mu ma ai mutane ne a cikin wasu wurare a shari sai ce la tu'dini fi Aisha karki cutar da ni saboda ita wata ce ta daban domin daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yayi mata wato ainihin jibrilu ya zo da hotonta alaihi sutan ya ce hazihi zauje fil janna wannan matarka ce a cikin gidan aljanna sannan ita ce wacce ana fahimta wahayi annabi alaihi sutan yana cikin ɗakinta a cikin mayafi wahayi ya sauka a kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta haka tana da abubuwa da dama sai malamai suka shiga cikin tafasil shi tsakanin Fatima da Khadija da Aisha radiyallahu anhun wacce ce tafi wata Imam subuki rahimahullah yace Fatima radiyallahu anha sannan Khadija sannan Aisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ce a'a abin da yafi shine at-tawaqquf a tsaya kar a ce wance ko wance saboda hadisai da dama sun zo akan falalar kowa waɗanda yake suna kankan kan, kan. ita to abin na fi gani ni kowa ya ja bakin shi ya shau da kuma ba wani abu bane na aikin lada wanda za a ce in ka ce ka gano ba wani lada za baka ba to mene yasa za mu shiga cikin tafasi <laughs> ana fahimta don haka mu koma kan karatu malai yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa nan ne kuwa wa an uqba ibn al arif an samo daga uqba dan arif radiyallahu an yace ra'aytu abubakar Na ga abubakar radiyallahu an wa ja'ala al hasana ala unqi ya dauki hasan a wuyansa radiyallahu an kaga duk wanda yake cewa abubakar yana fada da ali radiyallahu anhuma ba mai gaskiya bane saboda duk mutumin da yake fada da kai dan ka bai ishe shi kallo ba bare ya dauke shi sa a wuya don haka ya dauko hasan kuma riwaya ce tana cikin bukhari ana fahimta ya dauko Hassan radiyallahu an ala unuqihi a wuyansa wa huwa yaqul yana cewa bi abi zan iya sadaukar da babana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shabihun bin nabi kai Hassan da annabi kai kama laisa shabihan bi ali ba da babanka aliyu kai kama ba wa aliyun aliyu kuma radiyallahu an yashab yana dariya saboda malamai sun kakkawo an ce akwai mutane kusan guda biyar a wata riwaya ko wani kauli aka ce bakwai wani kauli aka ce takwas sun yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ci akwai hasan radiyallahu an saboda daga fuskar aka ce zuwa cibiya ana fahimta da ka ganshi da tsayuwarsa da murmushinsa da kaza tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga ƙasa gwiwa zuwa ƙasa wato Imam Hussein shi kuma ya tsinsa da ƙafafun yadda ka san na Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai Abubakar yakan dauke shi ya wasa ya ce to kai dai haihuwarsa kai amma ba da kai kama ba da kakan shi yayi kama sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna fahimta hadisi yana cikin Bukhari rahimahullah malai yake cewa wa ruwiya an rawaito an Abdullahi ibn Hassan bin Hussein bin Hussein ne wanda suke da bugu ba irin nawa ba بن حسين نيكو بن الحسن بن حسين نعم مالم انت ميجان لتافي حسن نيكو حسين بن حسين تو مجارة مو لما آه. نعم حسين نيكو يو تو ما شاء الله يو وروي عن عبد الله بن حسن بن حسين an samu riwaya daga abdullahi dan hassan dan hussein kawala ya ce a taito umar abu ne abdullazi na tafi ɗan Abdulaziz fi hajatin a cikin wata bukata faƙalali sai yake da ni idza kana laka haja idan ya zama na kana da wata bukata fa arsil ilai ka aiko mani kawai a wiktop ko ka rubuto fa inni astahyi min Allah ni ina jin kunyar Allah subhanahu wa Ta'ala, an yaraki ala babi Allah ya ganka a tsaye a kofa na saboda shi Hassan dinnan ɗa yake ga Husaini ɗan uwan Hassan. Ba ku fahimta ba? Da Hassan da Husain, radiyallahu anhu, ya ne ga waye. To shi Husaini da ya haifi ɗa sai ya sa mashi suna irin ɗan uwansa. Hassan. Don haka to shi Hassan na biyu ya zama a wurin Hassan na farko wane ne? Ɗa. Ana fahimta? To shi ne Hassan ɗin ɗan Husaini ɗan uwan Hassan, radiyallahu anhu. Don haka shi Umar ɗan Abdulaziz sai ce don Allah kai a matsayinka na ɗaga Husaini shi kuma Husaini ɗaga Aliyu dukkansu kuma jikokin wa annabi sallam ina jin kunya ka zo ka tsaya kofa na kawai ka aiko ka ce kana son kaza don ina tsananin jin kunyar Allah ka zo ka tsaya kofa na bayan kai jini ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ban san da wata fuska zan tunkari Allah subhanahu wataala ba za ka ko ka aiko ko ka rubuto an fahimta wani sha'abi an samo daga imamu sha'abi imamu alhakim hakim shine rawaito wannan kuma sahihi ne a cikin mustadrak ɗinsa rahimahullah kala ya ce salla zaid ibn sabit zaid dan sabit radiyallahu an yayi sallah ala jinazati ummi akan gawar mahaifiyarsa summa qurribat lahu baghlata sannan sai aka kusanto masa da alfadarinsa liyarkabaha dan ya hau shi zaid فجاء ابن عباس سي عبد الله بن عباس رضي الله عنه سيده فأخذ بركابه سيده كاينسا يدو كم زيد كاينسا رضي الله عنه أنا فهمت وقال زيد هكذا آه. فقال زيد سي زيد يتي رضي الله عنهما خل عن يا ابن عم دعلك لابد وأنن كايا يا كي أنكاوم رسول الله منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي آه hakaza za na falo bil ulama mu haka muke yi da malamai malamanmu faƙabbala zaidun yadda ibn abbas zaidu radiyallahu an sai ya sumbanci hannun Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhuma wa shi ma sai ce hakaza umirna mu ma kuma haka aka umurce mu an naf'ala bi ahli baiti nabiyina da mu aiwatar da ainihin alaye ko dangin mutan gidan annabin mu sallallahu alaihi wasallam kaga girmamawa da mutuntawa ka duba mutum guda Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhu tarjumanul Qur'an tafintan Qur'an wanda yana faɗin cewa babu wata aya da ta sauka da inda ta sauka da kan wanda ta sauka da yanayin da ta sauka da dalilin saukan ana fahimta da kuma ainihin a yanayi da kuma yaya ta sake nanatuwa face na santa idan da na san wani mutum wanda ya ɗaran mani sanin ƙur'ani da na niki gari na je na ƙaro ilimi a wurinsa amma kaya guda ya ɗauka ya ce haka aka ce mima malamai da Allah ka bari shi kuma ya sumbanta ce to mutanen gidan annabi alaihi salam mu kuma haka ce mu girma masu ina irin wannan abin a yau ana fahimta kuwa hadisi yana cikin mustadrak na imam hakim rahimahullah yana cewa kuma wara ibn umar muhammad ibn usama ibn zaid abdullahi dan umar ya ga muhammad dan Usama dan Zaid radiyallahu anhu a fahimci magana Usama da yake ga Zaidu da muka ɗan dan Harisa to shi usama shi ma sai ya haifi da sunan shi Muhammad ana fahimta don haka shi wannan Muhammad din kenan zai zama waye a wurin Zaid gika radiyallahu Anhu. to Abdullahi dan Umar sai ya gansa fa qala sai ce laita hadha abdi ne ko indi ba su bugun da bana ba abdi five bawana ne don a wata nuska laisa haza indi ne ba abdi ba da nunun ba da ba'un ba ina ma dai a ce wannan bawana ne faƙila lahu sai aka ce kai kai kai ya abu abdurrahman huwa muhammad bin usama ai muhammad ne dan usama ba? fa abu na umar ra'sa abdullahi dan umar sai sun kui da kansa kasa an kuma wa naqara bi yadihi al ya taki ƙasa da hannunsa ana fahimta wa qala sai ce law ra'ahu rasulullah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga Muhammad dan Usama dan Zaid la habbahu da ya kaunace shi to an san dalilin da yasa ne zai kaunace shi saboda kakansa da kuma wa babansa saboda ai kaunar kakan Zaidu shine ya fado kan dan to kuma da kaunar dan kuma za ta fada kan jika karatu ana fahimtar sa ko mala ya ci gaba da cewa a wa qala al-auza'i imam al-auza'i ya ce rahimahullah dakhaltu bin dakhalat bint usama ibn zaid iyar usama dan zaid ta shigo wato yar uwar shi wancan muhammad din kenan sahibi rasulullah wato ma'abocin annabi sallallahu alaihi wasallam ala Umar ibn Abdul Aziz ta shigo wurin Umar ibn Abdul Aziz shine khalifa wato yana ɗaya daga cikin khalifofi na Banu Umayya mai adalci kwarai da gaske wa ma'aha maulan laha tare da ita akwai wani barantaccen bawa wanda yake ta yan tashi yumsiku biyadiha yana rike da hannunta kenan girma ya kama ta fa qama laha Umar Umar ɗan Abdulaziz sai ya tashi don ita ya tsaya wa masha'iraiha ya tafi wurinta hatta ja'ala yadaiha baina yadai har sai da ya sanya hannunta gaba ga hannunsa wa dahu fi siyabihi ya sanya hannunta a rigarsa wa sha biha ya tafi da ita hatta ya ha, har sai da ya zaunar da ita ala majlisihi a mazauninsa wa jalasa baina yadaiha ya zauna ga wagareta wa ma taraka laha haja bai bar mata wata bukata ba illa qadaha har sai da ya biya mata gaba daya ku gane wato abin da yasa ta samu matsayi kun ga mun karanta kisan Muhammad dan Usama dan Zaid ita kuma wannan 'yar uwar Muhammad din ne duk fa wannan abu fa saboda tsananin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake wa mahaifinsu ya koma ga babansu baban kuma sai zamana kowa saboda ya ga ƙaunar sai ainihin suna ƙaunar jikoki daga kaka ya koma uba ya koma ga jikoki ana fahimta to haka sahabbai suka rayu radiyallahu anhum haka babu wani abu duk abin da aka ce maka ya jibinci annabi alaihi suna girmama ta suna kuma riko da shi malai ci gaba da cewa walamma farada umar ibn al-khattab ibnihi abdullah fi salatati a lokacin da umar ibn al-khattab ya shata madansa dinari dubu uku wali usama tabni zaidin fi salatati alafin wa 500 sannan sai shata ma usama dan zaid dirari dubu uku da rabi da ɗari biyar radiyallahu anhu kaga nawa ya ɗaran ma wani kenan na usama ya ɗaran ma na ainihin abdullah Ɗan safa wanda ya haifa to yanzu ka duba ga mu haka muke in kana gwamna ko kana shugaban ƙasa <laughs> to shi ɗan safa da ya haifa amma ya fifita Usama akan ɗansa radiyallahu anhuma qala Abdullah li abi Abdullah sai ce da mahaifinsa Umar radiyallahu anhu lima faddaltahu dan me baba zaka fifita shi fa wallahi na rantse maka da Allah ma sabaqani ila mashhad Usama bai taba gabatuwa ta zuwa ga fagen wani yaki da aka yi ba fa qala la sai Umar ya ce da ɗansa radiyallahu anhuma ni ba wannan na kalla ba ya kai ɗana li'anna zaidan domin zaidu mahaifinsa Allahun anhum kana Habba ila rasulillah ya fi soyuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min abik fiye da babanka wanda yake nini a Umar annabi alaihi sallallahu alaihi ya fi ƙaunar zaidu mahaifinsa fiye da ni Umar babanka wa Usama shi kuma wanda kake magana a kansa ɗan zaidu din a Habba ilaihimin ya fi soyuwa wurin annabi fiye da kai sallallahu alaihi wasallam fa'asartu da haka sai na fifita na zaɓi hubba rasulillah ƙaunar annabi sallallahu ga waɗannan ala hubbi akan abin da ni nake so ba wai ban san ka bane sai na ta. a'a saboda ainihin annabi sallallahu gaba ɗaya ga yadda yake so ni kuma ni ma din sai na karkata malamai ana fahimta kaga mutane ne waɗanda suke so su dace hadisi ne wannan hasan إمام الترمذي يرويته شي رحمه الله وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة لا باري يائش أسامة كيف أكون متمسنا كابس الربيعة يشبه برسول الله ينا كماد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نعم ايه لا باري يا أسامة معاوية o ba ba ko labari ya isa wa muawiya cewa kabis ɗan rabi'a yayi kama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma dakala alaihi min babid dar a lokacin da shi kabis ɗin, ya shigo wa Muawiya ta kofar gida qama an sariri sai ya tashi akan gadansa wa talaqahu ya fuskance shi wa qabbala baina ainihi ya sumbanci tsakankanin idanunsa goshinsa wa aqta'ahu sannan sai ya shata masa ya yanka masa masu bugu wanda ba nawa ba almir'ab bil'ain ne ko mirab bil'ain bil'ain dukan ku da ainun ba wani mai gainun to wa aqtahu saboda wasu nusak din bil'ain ne wa aqtahu almir'ab sai ya yanka masa ana fahimta wato ya yanka masa wata ƙasa ƙasa ce ake kiranta mir'ab an ce tana da kyau kun saka wa manoma za ka ga wanda za ce ka ai wannan ƙasan yankin nan tana da kyau tana da yabanya tana fitar da ainihin haɗi. to don haka sai ya yanka masa wannan ƙasa li shabahihi saboda kamantuwansa kawai surata rasulillah da surar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai na ku fahimta ya yanka masa ƙasa ce ka je wannan ƙasa ita ce ƙasa mafi kyau da tsada da yabanya ka je kawai ba wani abu kai ba saboda kawai kamanninka labari ya ishe mani kayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. malam ka duba girma ba na shine waruya an rawaito anna malikan rahimahullah an ce malik Allah ya ƙara masa yadda lamma zarabahu Ja'far ibn Sulaiman a lokacin da Ja'far dan Sulaimanu dan Aliyu ya dake shi Wana nala minhu ya raunata shi ya samu abin da ya samu daga gare shi wa umila maghshiyan alai aka dauki imam'u Malik radiyallahu anhu a some ya soma dakala alaihi nas sai mutane suka dinga shigowa fa faq sai ya farfado fa qala sai ya ce ushidukum ina ina shaida muku an anni ja'altu daribi na sanya ainihin wanda ya dake ni dinnan fi a cikin halacci ya dake halal fasu ila da zari, Ki aka tambaye shi a? Ah, ya za a maka irin wannan duka har ka suma ka ce ka yatsi halal aka daka ka, qala sai ce khiftu an amota, abin da ya yasa nake haka ɗin na ji tsoron kada in zo in mutu fa nabi in haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa astahiyya minhu in ji kunyansa an yadkhula ba'du alaihi nara bi sababi a ce wasu daga cikin alayansa sun shiga wuta saboda ni saboda wannan kunya shi sa nace ya bugi bagat ya bugi maho <laughs> ana fahimta <laughs> ka duba girmama fa wala ina muke Waƙil an ce innal mansura a ƙada. mansur ya an ake shine kamar alqisas ya nemi ya ɗaukan masa fansa shi mansur ɗin shugaba ne min Ja'far ya nemi ya ɗauki fansa daga Ja'far ɗan Suleiman ɗan Ali fa lahu sai Imam Malik yake radiyallahu an a'udhu billah ina neman tsarin Allah wallahi na rantse da Allah bartafa ha sautun min jismi bulaliya ba ta ɗaukaku ba daga jikina illa wa qad ja'altuhu fi hal face na sanya wannan bulala cikin halacci li qarabati saboda kusancinsa shi wanda ya dake ne min rasulillah ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala abubakar ibn ayyash abubakar dan ayyash ya ce radiyallahu an law atani abubakar wa umar wa ali da abubakar da umar da aliyu za su zo mani radiyallahu anhum labadatu bi hajati ali da zan fara biyan buƙatar aliyu ne kuma gabanin umar da abubakar radiyallahu anhuma liqarabatihi min rasulillah saboda kusancinsa shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai ana ku fahimta wali an akhirra min as-sama ilal al yace kuma in fado daga sama zuwa ƙasa ahabbu ilayya ya fi soyuwa gare ni min an uqaddimahuma min an uqaddimahu alaihima wato akan in gabatar da shi akan su ana fahimta malam bugun ka kai min an uqaddimahuma alaihi ne ko min an uqaddimahu alaihima min an uqaddimahu alaihima na'am wato ya fi soyuwa ga a ce in fado daga sama in tarwatse farfece ya fi soyuwa gare ni akan in gabatar da su a kan shi a in gabatar da su a kan shi eh eh garan faɗon tarwatse da su su gabata a kan shi <laughs> an fahimta ba yawa waqila libni ayyash libni abbas an ce da ɗan Abbas radiyallahu kuma matat fulana wacce ta rasu ba laiba'u a azwajin nabi ana nufin ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu ta rasu fasajada sai Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu sai ya faɗi ya sujjada hadisin nan Hassan ne yana cikin sunan Abi Dawud faqila sai aka ce a atasjudu hadhihi sa'a ka yi sujjada a irin wannan lokacin da sai ce eh. alaita qala rasulullah shin ashe ba annabi bane yace sallallahu alaihi sallam! idza ra'aytum ayatan fasjudu in kun ga wata aya ku yi sujjada wa ayyu ayatin a'zamu min zahabi azwajin nabi ka san wata aya mafi girma fiye da ce matan annabi sun tafi su sallah saboda ai sun tafi shikenan ba replacement to riga sun tafi ba mamaye don haka aya ce babba gare mu shi sa na faɗi ne sujjada wa kana abubakar wa umar abubakar da umar radiyallahu anhuma sun kasance ya zura ni umma aiman wato sukan ziyarci barakatu ummu aiman matar zaidu bin harisa mahaifiya ga wane ne usama radiyallahu anha suna ziyartanta maulatan nabi barran wato barrariyar baiwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ne. hadisun na cikin muslim rahimahullah sai suna cewa kana rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ya ha yana ziyartar barakatu ummu aiman to saboda ziyarar da muka ga yana mata alaihi salatu wassalam mu ma shine dalilin da yasa take da girma a wurin mu ana ko fahimta malamai mala yace walamma waradat halimatu sa'diyya ala annabi a lokacin da halimatu ta zo? wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan hadisin dai bai inganta ba baka salaha ridaa annabi alaihi salatu wasalam sai shimfiɗa mata rigarsa wa qada hajataha ya biya mata buƙatunta falamma tuwfi a lokacin da ya rasu wafadat ala abi bakrin wa umar wato sai ta zo wurin abubakar da umar radiyallahu anhuma fa sana'a biha mithla zalik su ma suka yi mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana aikatawa za mu dasa aya anan insha Allah lokaci ya riske mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu